بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan safar a sha uku ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi shine 16 ga watan sha biyu a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunnal manshura laitikadi a taifati an-najiyati al-mansura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi za mu tashi yau a inda muka tsaya a tambaya ta 199 ko wato wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila wuqiha bi qawlihi sataftariqu nan ne ko yauwa ma'ana ba laifi a maimaito karatun tambayar sai mu tsaya iya wannan hadithin sai mu fara insha'allahu Allah kansa bismillah ما ضد السنة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ضد السنة ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة ضلالة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وأينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد برأه وقد برأه الله تعالى من برأ. أهل برأه الله وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله نعم to mun yi bayani dai kan bangare na farko na wannan ko amsar wannan tambaya da ya ce ma diddu sunna ne kishiyar sunna kishiyar sunna ya ce ita ce bid'a wadda aka farar da ita ya fassara ta kuma da dai bayanan da muka yi a baya duk akan wannan abin da ya shafi mai ake nufi da bid'a ba sai mun maimaita shi ba za mu tashi inda muka tsaya inda yake cewa wa ashara sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara ila wuku'iha zuwa ga aukuwar su waɗannan fararrun abubuwa ɗin ko kuma rarrabuwa na al'umma bi ƙaulihi da faɗinsa inda yake cewa sataftariku ummati على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الأمة ذات ربو أكن ko gida-gida saba'in da uku ƙungiya-ƙungiya saba'in da uku ya ce kullu hafin nari dukansu suna wuta illa wahida sai guda ɗaya to wannan hadithi sannan ce wa ayyana ha bi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ita wannan kungiyar da ba za ta shiga wutan ba ko bangaren da ba zai shiga wutan ba yace hum sune waɗanda man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi sune waɗanda suke kan kwatankwacin abin da ni nake kai ni da sahabbaina duk wanda suka wadatu da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa ya haƙura da shi ya shigar da shi aljanna sannan sahabbansa su ma suka haƙura da saƙon Allah da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suka mutu akai har suka shiga aljanna to wanda ya tsaya akan wannan shine ko ita ce ƙungiyar da take kan gaskiya duk a cikin rarrabuwar da za a yi to sai ce wa qad barra'ahu ta'ala Allah maɗaukaki ya barrantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya cire masa wata alaƙa tsakaninsa da waɗanda duk suke min ahlil bida'i waɗanda suke bin hanyoyin bida'a bi kaulihi da faɗin Allah inda yake cewa innal ladhina farraqu dinahum lalle da suka rarrabe addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya yanki yanki shine shi'an ah, shi'atan shi'atan shi ake nufi ma'ana kungiya kungiya wannan domin asalin shi'a dama shine magoya bayan wani kungiya da ta rabu take son wani kowane ne a lasta minhum fi shay'in sai Allah ya ce baka cikin su da komai ma'ana ba abin da ya hada ka da su duk wanda suka raba addinin su wannan ya kama wannan yi nan wannan yi nan to ba ruwanka da su wannan a qur'ani ne Allah ne ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ya san za a yi wannan rarrabuwar kuma ya ga wa manzon sallallahu alaihi wasallam kada ya shiga cikin waɗannan in kuma an rabu duk da dai annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa babu wannan rarrabuwa a bayan sa ne aka samu kaga mu ake gayawa kenan ba ruwan mu da dukkan wanda ya bantare daga asalin musuluncin da aka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata hanya daban wadda ba ita ce za a karanta a Qur'ani ba ita ce za a karanta a maganganu da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace inna ma amruhum ila Allah lamarinsu yana koma zuwa ga Allah ma'ana bar su da Allah za su koma ga Allah Allah kuma zai bayyana musu abin da suka sance suna aikatawa to na ambata mana dama darasin mu na ƙarshe cewa a yau insha Allah mun zo kan maganar wannan hadisi za mu bayani akan asalin rarrabuwar al'umma da yadda aka fara shi da kuma wato me ake nufi da waɗannan ƙungiyoyi da za su rarraba ɗin don sauƙaƙe mana aikin na zo da wani aiki da aka yi shi dungurungun akan wannan hadisin wannan rubutu da kuka gani littafi ne guda daya amma sifili uku sunansa al-mabahithul aqdiyya fi hadith iftiraq al wannan hadisin na cewa al'umma za ta rarrabu din nan a kansa wani wannan rubutun duk abin da kuke gani me yake da alaka asalin hadisin hanyoyin hadisin ingancin hadisin da maganganun malamai akan cewa hadisin ya inganta da kuma tsoratarwar da Allah ya yi akan rarrabuwa tsoratarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan rarrabuwa maganganun malamai akan hanin rarrabuwa sannan kuma wannan ya bi filla filla wannan sataftariqu kowace kalma me ake nufi da ita da maganganun malamai akai shine tara mana wannan abin da kuke gani wani dan uwa ne wannan da shi ya samu rubutunsa na masters a jami'ar madina yana bayan mu da shekara uku haka mutumin kirki bawan allah kuma ya wannan aiki nasa alhamdulillahi ya samu yabo sosai a gun malamai wannan aikin ne asalin wannan hadisi da muke ji ana cewa al'umma za ta rabu kashi 73 shi ya dauka yayi sunalin aikin nasa al-mabahithul ma'ana bincike bincike da suke da alaka da aƙida. fi hadisi iftiraqil umami dangane da wannan hadisi da ake cewa hadisin rarrabuwar al'umma akan sai wannan aiki a na dan sa wasu wurare da zan ambata mana kawai dan mu samu fa'ida shi dai maganar hadisin asali hadisi ne ingantacce yana da hanya daga sahabbai guda goma sha hudu duk sun ruwaito shi bal har wasu malaman ma sun ambaci cewa mutawatiri ne malamai dai da suke sun san ilimin hadisi ba su soki wannan hadisin ba an samu wasu da suka soke shi kamar irin su alkautsari ibnu hazbin ma ya soki hadisin har ma ya soki hadisin amma manya-manya malaman hadisi da suke magana akan hukuncin hadisai sun tafi akan cewa wannan hadisi tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shi wannan bawan Allah wani jadwali ya mana kowanne lafazi yayi hukunci a kansa lafazi kaza saboda ya zo daban-daban ma ana alaihi ma ashabi ma ana alaihi wa ashabi da wannan mai ake nufi a sawadul a'zam aljama'a jamaa dan duk wannan lafazin sun zo to kowanne yi hukunci a kansa da hanyoyin da suka zo ya inganta ko bai inganta ba duk ya bayyana mm, aiki ne babba kwarai da gaske a wannan fage din abinda na so ni in bayyana mana me ake nufi da hadisi to akwai inda ya ware mabhasi na musamman yayi wannan magana yace al-muradu min al-iftiraq fil hadisi wannan sataftari ummati din me ake nufi da iftiraqi rarrabuwa din da aka ce me ake nufi da rarrabuwa shin ana nufin sabani ne kawai duk sabanin da kuka yi sunan sa rarrabuwa ko ko me ake nufi to akan sai ya tattauna wannan zan dan gutsuro su abubuwa dai da na biyun da na uku mun samu dama mu ji dai wani abu ko da gwargwado abin da Allah maɗauki ya sare nan abin da yake faɗi kuma dama abin da sa so in karanto muna ya ɗauko ne daga maganganun malamai ba wai maganganunsa ba ne shi maganganun malamai ne mai suka ce akan wannan kuma dai abin da ya ciro <laughs> ya ambata mana inda ya ciro din na farko yana cewa abin da ake nufi da iftiraki a wannan hadithi ya kunshi surori guda uku surar farko shine ce tafriqud dini rarrabe addini wal ikhtilafu fihi da sassabawa cikin sa bangaren asalin sa yace wa zalika bil imani bi ba'd ma jaa bihi ar-rasul ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam duna ba'd shine mutum ya imani da wani abu ko wani sashi na abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ya ƙi bin wani sashen kuma ya ƙi karɓa ce ya yadda da wannan ya ki yadda da wannan li nau'i ta'wilin ko saboda tawili au shubhatin ko ta shubha domin in ki yayye ce ya kafirce da shi kun ga wannan hukuncin sa daban yau amma saboda tawili da yayi wata aya sai ya janye gefe ya ki yadda da abin da sauran musulmi suka sani la'alla ma ya kafa jama'a sa ana bin sa yana da magoya baya ko wata shubha yace wal ikhtilafu fil usulil muhimma da kuma sassabawa a asali masu muhimmanci mana ginshikan addinin musulunci sabawa sauran al'umma a ginshikai sabawa a tauhidi sabawa abin da shafi imani sabawa a abubuwan da alkur'ani ya zo da su kuru-kuru ba tantama a kai mutum ya janye ya ƙi yadda da wannan ya ce allaci ha alkitabu wa sunnatu abubuwan da wato ko wato ginshikan da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da su wa ma a jima'a alaihi salaful ummati khilafan la yu'dharu fihi ma'ana da kuma abinda magabata suke kai sahabbai kenan da tabi'ai mutum ya saba sabanin da ba shi da uzuri a ciki don haka wannan shine ake nufi da wato sabanin iftiraki na farko kenan yace ko yake cewa wa atiqadul usulil muhimma allati qarraraha Ya ce fa innal imana bi jami'i ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadul usul almuhimmati allati qarraraha alkitab wa sunnah wal ijma' wa dhalika wafqan lima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yakunu sababan fi najati domin ko abin da zai sa mutun ya tsira a lahira shine imaninsa da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da sahabbai suke kai duk inda ka saba waɗannan abubuwan kaki ka fito da naka daban ko kuma dai ka kyamaci wani abu ka ware wani abu daban to nan an sami wato iftiraki sura ta biyu yace mufaraqatu jama'atil muslimin wal khuruj anha wa shaqqu asaha fita daga al'ummar musulmi mutun ya ware ya bangare abinda aka sani al'umma ga su a haɗe akai suna dunkule tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai wata kungiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya san da ita kungiya daban da al'ummar da ya bari babu da ya mutu sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa baki ɗaya akan abu ɗaya shine wannan abin da ya sani ƙur'ani ne da bayanansa shi da ya yi ya ce kaza a wuri kaza ya ce kaza a wuri kaza ya aikata kaza sun gani an aikata wani abu a gabansa ya yi shuru to duk abin da ya mutu a kai ɗin nan shine addinin musulunci kuma babu wata ƙungiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da saninsa ko ba saninsa har bai sani ba ma ba yi ba da haka a zamaninsa har ya rasu babu wata kungiya da za a ce wannan kungiyar wani ce ko kungiyar bin ra'ayi kaza ne don mafi yawan ra'ayoyi ko in ce kungiyoyi kamar da na ambata mana wancan lokaci ana kasa su gwargwadon asalinsu ko ta bangaren aƙida ko bangaren siyasa ko ta bangaren suluki hanyar wato da suka zaɓa zuwa gun Allah subhanahu wata'ala kamar da suke kiranta to duk wannan irin hanyoyi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san su ba addinin gaba ɗayan sa dungurun dungu guda ɗaya ne sallah iri ɗaya ake azumi iri ɗaya ake zakka kowa ya santa ita ce kawai ake yi fahimta an san girmama shugaba lokacin da aka ce abubakar ne khalifa kowa ya zo ya sallama masa duk abin da ya faɗa shi ake bi in ya tashi shawara zai tara sahabbai manya ya san kuma masu ilimi a ciki dan ba kowa ne mai ilimi ba in ya tara masu ilimi sai me kuka gani akan abu kaza to in suka ce kaza za a yi to duk kowa sai ya bi ba wanda zai bantare ya ce shi ba zai yi ba ba a yin rashin da'a to wannan musuluncin shi ake nufi kowa ya mutu a kansa ya haɗu da Allah subhanahu wataala da shi daga baya sai aka sami wasu abubuwa suka fara fitowa ba laifi kasancewar ba daga nan littafin lalle in dauko ba in ba mu tarihin kafin mu je mu ci gaba da waɗannan abubuwa daga baya an sami wasu ra'ayoyi suka fara kunnuwa kai ra'ayin farko da ya zo a tarihi wanda ya raba al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari guguda sai aka fara jin wasu mutane sun koma gefe sun sama kansu wani suna ra'ayin farko shine na khawarijawa kun ba a same shi ba sai da shekara biyu da ɗan watanni kaɗan na abubakar suka ƙare shekara goma da 'yan watanni na umar suka ƙare duk babu wani abu ba wani bako duk al'umar guda ɗaya ce ba wani ƙungiya ko ta yin wani aiki babu duk ra'ayi ɗaya ake sai da shekaru goma sha biyu da kwana goma sha biyu na Saidina uthman su ma suka ƙare to da aka kashe uthman mun san kuma da aka shi shi wannan rikici da ya faru kuma tsakanin bayan an yi mu a ga ali a matsayinsa na shugaba mutanen sham lokacin muawiya yana gwamna a sham sai ce tunda uthman dan uwansa ne shi yana gaya wa ali a matsayinsa na wanda waɗanda suka kashe uthman dinnan sun tafi sun goyi bayansa a ƙarƙashinsa suke ya kama su ya yi musu hukunci in ba haka ba su mutanen sham ba za su miƙa masa wuya su yi masa mubaya a su yarda da shi a matsayin khalifa musulmi baki ɗaya ba wannan shine sababin da aka fara wato likisi to shi ali ya ce a'a tunda da an yadda ni ne khalifa to ku zo ku yi da'a ku miƙa wuya mu zauna lafiya sannan a cikin natsuwa da kwanciyar hankali zan kama waɗannan mutane a yi musu hukunci malaman musulunci gaba ɗayansu su masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun ittifaki akan cewa ra'ayin ali shi ne gaskiya domin shine khalifa imamin al'umma a lokacin bai kamata wani ya ce ba zai bi ra'ayinsa ba a lokacin mun fahimci abin to amma sabanin sai girma shi ya tsaya wancan a nasa ra'ayin shi ma wannan ya tsaya a nasa ra'ayi har abu ya kai ga a zo a yi sulhu garin a zo a yi sulhu da talha da zubair da aisha suka fita zuwa basra har aka yi rikici wasu da suka gansu akwai yan fitina da su suka zo suka kunna wannan wutar dama to sai suka cinna fitina kawai tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu har aka yaƙi ba tare da an shirya ba kenan aka yi yaƙin farko tsakanin al'ummar musulmi aka yi a jamal aka yi a siffin to a wannan na siffin ɗin shine aka zo da wata shawara mutanen gefen mu'awai suka zo suka riko ƙur'ani a jikin takubba cewa a zo a yi hukunci da littafin Allah a ga waye da gaskiya sai aka yi shawara a zaɓo mutum ɗaya daga kowane ɓangare daga gefen mu'awai aka zaɓe a al as daga gefen ali aka zaɓi abu musal ash'ari sai aka ce su zo su biyun nan su zauna tsakanin su su tattauna su yi shawara ya za a warware wannan rikici kuma wani gefe ne da gaskiya to wannan shawarar da aka ce su zo su yi a cikin magoya bayan ali sai suka ce wa ali kai ali kai ne fa akan gaskiya me ya kai ka ka yadda da hukuncin da ba na Allah ba dan me za a ce hukunci mutum biyu za su zauna su yi wata wai su yi sulhu ai saba wa qur'ani ne a ce za a yi sulhu mu ba mu gani ba a cikin alqur'ani kawai Allah ya ce ai kaza kawai ai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai suka ce ali ya kafirta wannan su ake ce makhawarija to su ne kungiyar farko a tarihin musulunci da suka bantare suka zama sun raba kan al'umma da aƙida wadda ba a sani ba wancan rarrabuwa ta saɓani ba a kira shi a matsayin firka ba duk da cewa an rabu rikici ne da bayan wannan lokacin kuma ya wuce tunda a zamanin hassan ɗan ali da kansa ya yadda ya kira mu mu'awiya ya ce zo ka karɓi mulkin nan don mu zauna lafiya gaba ɗaya al'umma ta koma gu ɗaya aka kira ma wannan shekarar amul jama'a mu'awiya ya koma shi ne khalifa sai da shekara ashirin a yanayin haka kuma al'umma duk a ɗinke ba a samu rikici ba da haka ƙungiyar farko da ta ɓantare daga addinin manzo Allah sallallahu alaihi da ya ɗora mutane a kai ita ce wannan khawarijawa da suka ce ali ya kafirta yayi amfani da abin da ba ƙur'ani ba wannan kenan to ba shi da suka koma wani kauye ana ce masa harura suka ce duk wanda ya biyo su shine musulmi duk wanda ya zauna a madina ya ibin su kafiri ne a gunsu aka fara jin wannan in suka tsaye da kai a hanya za su tambaye ka kai musulmi ne ce musulmi sai su tambaye shi akan ra'ayoyinsu kana tare da mu akan kaza in yace eh su kyale shi in yace a'a su kashe shi a gun yi eh, sun ce gijinsa ya halatta tunda su sun hukuncin ya kafirta duk wanda bai fahimci ra'ayinsu ba ya kafirta sannan idan ba musulmi ba ne aslan ko kirista ne ko zo wucewa kai me kai me addinin kai ce kirista sai wuce ba ruwan su ma da shi musulmi shi ne kawai abun su to duk wannan an yi shi a wancan zamani duka kuma duka duka kuma ba a dade ba zamanin Ali a lokacin yana khalifa har ya tura Abdullahi bin Abbas ya tattauna da su na ba ku kisar ba sau ɗaya ba anan yadda ya tattauna da su ya kawo musu nasoshi ise yanzu ku bayan Allah ga Allah yana cewa a naɗa mutum biyu su hukunci akan abin da ya shafi farauta yahkumu bi da wa bihi yahkumu kai dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wa bali amri ya kawo musu wannan aya suka ce ba karanta mani a ƙur'ani allah ne ya a tara mutum biyu su duba su ga in mutum ya yi farauta yana ihrami da aikin haji ko umara ya kashe barewa sai a ce to a yi kiyasi me ya dace da barewa sai a ce akuya to wannan hukuncin aka ce mutum biyu masu adalci su yi gashi hukunci ne na addini amma Allah ya ce mutum biyu su yi to su ma nan an ce mutum biyu su zo su yi akan kuma jinin dan adam amma ku akan jinin dabba Allah ya halatta amma ku akan jinin dan adam kun ki halattawa suka yi shiru yace kuma ba Allah ne a Qur'ani yace fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ba idan an samu sabani tsakanin miji da mata a taro ga gidan miji a kawo wali a kawo daga gidan mata ma a kawo wali su zauna su tattauna hakan ma Allah kira shi me in an ce hakan me ake nufi hakan ana nufin mai hukunci alkali kaga shi hukuncin ma an bashi ku kun zo kun ce a rashin fahimta inil hukumu illa lillah har shi yasa ali radiyallahu ta'ala anhu da aka zo aka bashi labari aka ce khawarija fa ga abin da suke cewa sun ce kai kafiri ne kuma sun kawo aya daga qur'ani yace inil suka ce inil hukumu illa lillah Allah ya faɗa qur'ani suratu yusuf ai hukunci na Allah ne kawai ma'ana banda Allah ba mai hukunci dan me za ka kawo mutum biyu ka yadda su zo su hukunci kaga gurguwar fahimtar an karanta alqur'ani ba a san ma'anarsa ba to shine har aliyu sai ke cewa kalimatu haqqin da biha batilu ce wannan kalma da suka faɗa kalma ce ta gaskiya tun daga tana ƙur'ani hukunci mai yin sa Allah ne amma kuma su barna suke nufi da wannan kalma sun yi amfani da wannan kalmar sun kafurta mu amma duk da haka da shi aka tambaye shi mai hukuncin khawarijawa kafirai ne ko ba kafirai ba sai ce a ba za mu ce musu kafirai ba kafirci fa suke gudu har suka je suka fa kungiyar su kaga wanda yake gudun kafirci baka ce masa kafiri duk da akwai tattauna malamai akan wannan maganar amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na'am ai ko gilli ne sunan su buga sunan su yan tawaye ba a kafirta su hmm. don haka wajibi amma a yaƙe su an shar'anta aje a yaƙe su a sa sojoji su je su yaƙe su su dawo da su kan hanya amma ba kafirci ba haka aliyu ya faɗa a wancan lokaci to wannan kenan sannan a zamanin ƙarshe karshen sahabbai lokacin su abdullahi bin umar su ne manya wata ran ya zo haji ko umara sai aka samu wasu mutum biyu sun zo daga basara. shi ma na sha gaya muku kisanta suka tambaye shi a garinmu basara, akwai wasu mutane sun fito suna cewa innal amra unuf ai lamarin da kuke gani na rayuwar duniya da ayyukan bayi kawai fararren abu ne Allah bai san abu zai faru ba sai bayan ya faru wannan su ne farkon su kuma masu ta kaddara cewa Allah bai rubuta komai a lauhil mafuz ba bai san za ka yi kaza ba sai bayan ka yi zai sani wannan su suka fara zuwa da wannan wannan su ake ce ma 'yan ƙadariya to daga nan kuma aka fara samun ƙungiyoyi wannan ya zo da ra'ayi amma asalin abin da ya kai mu duk waɗannan abubuwa ƙungiyoyi da kuka gani babban abin da ya ƙara ruruta su Shi ne lokacin da aka shigo da littafan falsafa din nan a zamanin farkon daular ƙarshen daular umawiyya da farkon daular abbasiyya da suka fassara zamanin su ma'amun aka bude gida sunansa darul hikima ko baitul hikima ake ta translation na littafan eh, abin eh, masu harkar falsafa zuwa wato larabci to da aka fahimci waɗannan su mutanen sun gina ilmominsu na komai akan kwakwalwa ne da hankali to mu kuma ba a hana mu amfani da hankalin ba amma kuma akwai abubuwan da hankalin ba ne shi yake aiki a cikinsu ba su ne abubuwan da suka shafi gaibi cewa akwai Allah ko ba Allah magana tashin kiyama magana mala'iku Allah ya aiko annaba kun ga wannan ba magana ce ta hankali ba to wancan maganganun da ake amfani da su na hankali su ne a harkar abin da ya shafi ilimin sciences wannan duk ba laifi ilimi ne na daidai ya kamata a yi domin zai bunƙasa mana rayuwarmu a yi karanta likitanci a karanta injiniyarin mathematics duk daidai ne amma abin da ya shafi ɗaya ɓangaren nasa shine ake cewa mawara a tabi'a ko metaphysics to a nan ne su waɗancan masu ilimin falsafar sun jefa kansu sun yi magana da hankali kwatance shin akwai Allah ko babu ya za a yi a gano akwai mahalicci wannan duniyar ya aka yi aka same ta wannan zancen da wahayi ake yin sa ba da hankali ba to wannan kokuwar tsakanin wahayi da hankalin dan adam shine duk ya kai mu duk abin da kuke gani har zuwa yau din duk inda aka samu wani mai ji da kwakwalwarsa sai ce shi nassin nan bai shi bai masa yadda yake so ba to sai ya ce kaza ya kamata a ce a wannan wurin ya gyara wa Allah maganarsa ko ya gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa to wannan shi ma sababi ne babba daga cikin sabubban da suka sa aka sami wato bantarewar mutane akwai kuma sababi na jahilci nan malamai da suka yi magana akan harkar wannan abun duk sun kawo me sabubban da al'umma suka rarrabu amma tun da lokacin mu ba zai isa duk mu yi waɗannan maganganun ba zan tsaya iya wannan cewa asalin waɗannan rarrabuwa kun ji ga tarihinsa na farkon kenan da waɗanda suka biyo bayan su har a zamanin daular abbasiya inda nake faɗa bayan yi waɗancan tarjama-tarjaman na littafai aka samu ƙungiyar mu'tazilawa mu'tazilawa da suka gina abubuwan su kuma akan hankali suka ce duk inda muka ga wani nassi a ƙur'ani ya saba wa ka'idar mu ta hankali to kawai mu aje wannan nassi saboda mu hankalin nan namu ba dan shi ba da ba mu fahimci ma nassin ba don haka ashe hankali ya fi nassi muhimmanci da haka suka aje qur'ani gefe suka aje hadisi gefe ba ruwansu da shi kawai duk abin da hankalinsu ya nuna a binciken tunani shi yasa za ga an zauna a ta debate kai in nace kaza to ya za'i wannan ma ce in nace kaza ya za'i akai ta irin waɗannan abubuwa da a wancan zamani har al'umma suka ƙara rarrabuwa hanyoyi daban-daban suka ta hudu kai to abin da ake nufi kenan a dunkule na farko da abin da ake nufi da iftirati. sura ta biyu Abin da ake nufi da iftiraki shine mufaraqatul jama'a na faɗi wannan ko mutum ya bantare daga al'ummar musulmi ya koma gefe ko ya kafarta mutanen ko ya ce zai rika yaƙa su ko ya dau mukami. yana yakar al'ummar musulmi shi ma wannan rarrabuwa ce daga cikin raba al'umma daga kan hanya na uku at-tafarruqu fi sufufi ahli al-islam rarraba mutane a wato masu bin musulunci wannan yabi wannan wannan yabi wannan ko ta hanyoyi uku nan da muka ambata ko ta hanyar aqida ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar suluki wannan ko ne zai iya daukar tasa sifa din to malamai sun tattauna har yanzu kamar da shi nan ya kawo me bambancin iftiraqi da kuma rarrabuwa abinan iftiraqi da sabani iftiraqi shine rarrabuwa sabani kuma mutum ya saba a ra'ayi ko a fahimta shi da wani sabani wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala baya son sa ya kuma hana mu mu rarraba amma a ɗabi'a ta ɗan adam dole a sassaba ya gaya mana wannan har a cikin alkur'ani ya ce wali zalika khalaqahu wa tammat kalimatu kalimatuhu na'am wa kalimatu rabbika la anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sannan kalmar Allah ta tabbata akan ta cika akan cewa zai cika wuta da wato aljanu da mutane ya faɗi cewa a wala ya zalu na muktalifin wannan shi nake so da man kawo ba za su gushe ba suna masu saɓani a tsakaninsu ashe saɓani menene suna ce kauniya ba shar'iyya ba kun gane bambanci na san dai mun sha bayani akan me kauniya me shar'iyya in an ce kauniya duk abin da ya faru da mashi'ar Allah halkan a matsayin halitta amma ba umarnin Allah bane Allah ya ce kar mu rarraba amma ya halicci mutane kuma da dole sabanin ra'ayi ba dama mutane ya zama duk ra'ayin mu guda ɗaya ne inda ra'ayin mu ɗaya ne gaba ɗaya ma da ba ilmantarwa ba karantarwa ba wa'azi ba bukatar komai shikenan duk kowa musulmi ne don haka Allah maɗauki ya gina mu akan sai an saba don haka mu bambance wannan wasu mutane suna amfani da wani sai a ce to ai gashi Allah ya ce dama dole a saba don haka kamar an ba mu izini ne mai kungiyoyi mai tarar rabuwa a'a Allah ya umarce mu kar mu rarraba ya hana mu kai mu rarraba don haka wannan umarnin cewa za mu rarraba din ko ba da labarin cewa za mu rarraba ba izini ne cewa mu rarraba ba kamar yadda Allah maɗauki ke faɗi a suratul isra'i da yake cewa abin nan da yake faɗin cewa za mu umarci alƙarya ko amarna mutura fiha mai farkon ayar wa idza aradna an nuhlika qaryatan yawa Allah madauki ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan in muna so mu halaka wata alƙarya me zami amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira kaga me yake nufi da amarna mutura fiha za in muna son mu halaka alƙarya sai mu umarci mutrafuha masu jin daɗinta manyan gari sai a umarce su sai su zama fasikai su ta fasikanci sai abin nan maganar Allah hukuncin Allah sai ya tabbata a kansu sai mu ruguza su in Allah yana sanya halaka al'umma aka ke. sai a sa manya su ta saɓo, a ta rikici kuma a ta saɓa wa Allah a kauce daga hanyar Allah to wannan umarnin da Allah ya faɗa wannan iri ne amuri ne kauni ba amuri ne shar'i ba yawwa eh an umarni ne ma'ana Allah zai halicci a cikin su masu yin kaza sakamakon kaza nan kuma sai Allah ya halaka su da haka mu fahimci waɗannan ayoyin yadda suke ba sa nufin an ba mu umarnin mu a banda wannan magana akan bambanci tsakanin shi iftiraki da sabani na farko kamar da malamai suka ambata surar iftiraki wanda aka hana shine ma la ta'alluqa lahu bi hadith iftiraq akwai abubuwan da rabo ne sabani ne amma baya cikin abin da ake a wannan hadisi na iftiraq. na ɗaya kamar daga cikin su mufaraqatu dinil islami ila al-kufri mutum ya bar musulunci ya koma kafirci wannan ba sunansa ba shi hadithin iftiraq yake nufi ba wannan hadisi da muke magana ba shi yake magana ba nan. sunansa ridda wannan mutum ya ridda ya fita ne daga addinin musulunci a didda an kira shi mufaraqatul jama'a wannan sunansa ridda baya cikin wanda ake nufi a wannan hadisi cewa ya rarraba kan mutane na biyu tafarruqu ahlil al-kufri ma bainahum ila milali rarrabuwar kafirai su da kansu su rabu zuwa kungiya kungiya wannan shi ma ba ruwanmu da shi a wannan hadisi ba shi ake nufi ba na uku tafarruqu ad-dini bil imani bi ba'dihi wal kufri bi ba'dihi idan mutun ya kafirce da wani abu ya kuma yadda da wani abu shi ma na sunansa kafirci ba sunansa rarrabuwa cikin al'umma ba abu na biyu yace ahlul bid'i ma'abuta bid'a wal ahwa da masu son bin son zuciya hum ahlu furqatin wa ikhtilafin sune ma'abuta wato sabani da kuma rarrabuwa fa inna fa inna libtida'a huwa min al-imani bi ba'd ma ja'a bi rasul duna ba'd domin asalin bid'a shine mutum in mun lura da fassararta bid'a tana nufin mutum ya yadda da wani abu ya ki yadda da wani abu ko da bai kafirce da shi ba amma ya ki aiki da shi sai ya baddala shi ya musanya wani abu ya kawo a madadin wanda aka sani a musulunce sai ya kawo wani abu daban yana bautawa Allah da shi ga wannan shi ma sura ce ta iftiraqi shi yasa malam ibnu taymiya yake cewa albid'atu maqrunatun bil furqati ita bid'a da'iman tana hade da rabuwa rabuwan nan da ake cewa karmi in dai za a samu bid'a to za a rarraba domin bid'a me ce sabanin abin da annabi ya bar mutane a kai ne in ko wani ya zo ya fito da wani abu na bid'a to kunga ya raba kan al'ummar musulmi ya sa addinin da ake bauta wa Allah a samu lada ya zama kashi biyu da na zan Allah sallallahu alaihi da kuma wani da wani ya zo da shi na fata kun gane wannan to wannan shi yasa yake cewa albid'atu maqrunatun bil furqa akwai bambanci tsakanin firqa da kuma furqa me bambanci Firƙa in an ce firka ana nufin kungiya furka kuma shine rarrabuwa kawai bambancin na wasalin wannan damma wannan kasra yau in aka ce furka ana nufin rarrabuwar ita kanta firƙa kuma ana nufin wata kungiya ayyananniya ta musamman to shine har yake cewa kama anna sunnata maqrunatun bil jama'a kamar yadda ita sunna kullum tana tare da haɗin kai shine asalin ma ahlus sunna a rika ce musu ahlus sunnati wal jama'a jama'an nan ma'anata haɗin kai domin ahlul bid'a su kuma sunansu ahlul bid'ati wal furqa masu bin bid'a da rarrabuwar kai saboda kowa ya zabo ta hanya da zai bautawa Allah da ita banda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sunna kuwa tsayawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadin kan jama'a ba a san a rarraba duk abin da aka yi a haƙuri da juna a zauna guɗaya abin da duk bai kai ga a fidda mutum ba to kar a fidda shi wani shine asalin ahalin sunnati wal jama'a a yi hirsi akan haɗin kai to na uku yace al-iftiraqu alladhi yakunu bayna al-muslimin afradan wa jama'atin idha lam yakun mansha'uhu an tafriq ad-din wal ikhtilaf fihi fa innahu laysa min al-iftiraq al-muhadhdhar minhu sabani na tsakanin fahimta tsakanin ka fahimci kaza wannan ya fahimci kaza in dai har bai kai ga a rarraba addini wannan ya ce baya son wannan wannan ba zai bi wannan sallah ba to wannan baya cikin abin da aka hana dole za a ma'ana baya cikin abin da ake nufi kai a wannan hadisin kar a yi sabanin amma tun da dole sai an same shi to ai haƙuri da shi musamman za ku ga saɓani akan harkokin fiƙihu ba cikin abin da ake suka don haka in ka karanta ƙwayoyin da suke hana kar a rarrabu kar ka ɗauko matsalolin fiƙihu a ciki wannan ya ce abu kaza haram ne wannan ya ce abu kaza halal ne wannan matsala ce ta fahimtar nassoshi nassin aka karanta sai wannan ya fahimce shi kaza wannan kuma ya fahimce shi kaza wannan ba ne fahimtar nan da malamai suka yi in su malam abu hanifa malam imam malik shafi'i ahmad bin hanbal da sauransu fahimta ne suka yi wa nasoshi ba addinin ne suka bantare shi kowa ya nasa ba ai dai kun san wannan dan wannan yana da muhimmanci ka gane shi shi yasa waɗanda suka yi maganganu a harkar rarrabuwar mutane har suka sa wannan malamai suka ce musu a'a wannan kuskure ne kar ku sa waɗannan irin fahimtar mazhabobi ba ta cikin rarrabuwa sai dai idan mutum ya ɗauki mazhabarsa tilas sai an ta in ba a bi ta ba an saba wa Allah to anan an samu furka kuma sai ya dauki kamar ita ma ita ce asalin addini misali mutum ya ce duk wanda bai malikiya ba ba musulmi bane ko kuma dan bid'a ne to nan sai a ce masa a'a da Allah ya aiko wa al'ummar duniya baki ɗaya Imam Malik to sai ka faɗi wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko don haka duk inda abu ya dace da maganarsa to nan za a je nan ne daidai amma wannan rabuwa da aka yi na malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya ba laifi ba ne mutum ya dangana kansa zuwa gare shi muddin babu ta'assubanci wannan malamai sun yi maganganu a kansa a wurin da suka yi magana abu na hudu mai muhimmanci a bayyane shi shi ma ce mimma la shi malhu hadithu liftirak bal la ya suratun la ya suratun min surati liftirak ilmuharrami umuman ice al ikhtilafu sa'ig bayna ahli ilmi wal fiqh wannan shi na faɗa sannan yace iktilafi a matsalolin fiqh matsaloli ne na umur amaliya ko da ke wannan na riga na yi bayaninsa shi ma na hararo abin da ya ambata ba sai na tsaya a kansa ba zan je kan wani abu mai muhimmancin shi ma da ya fada a nan inda ina tsoron kada lokaci ya kure mana maganar kullu hafin nari illa wahida mai ake nufi da shi da kuma alamati ahalil ahwa'i wal furqa mu fara da wannan me alamar masu rarraba kan mutane alamomin da zaka gane wannan kungiya ce mai raba kan mutane wannan kuma ba mai raba kan mutane ba kafin mu je nan ina so mana bayani akan wace kungiya ko me ake nufi da wannan kungiyoyi da aka haramta ko aka ake so mu rarraba. kungiyoyi waɗanda aka haifar da su aka liƙa musu aqidu aka liƙa musu mene aqidu kuma aka gina wala'i da bara'i a kansu mai mana wala da bara'i da san mutum da ƙin mutum ka ɗora shi a kan wannan misali duk ƙungiyar da za a yi ƙungiya sai ya zama ka ce duk mutumin da baya wannan ƙungiyar ko ka ce masa ba musulmi ba ko ɗan bidi'a to wannan shi ma haramun ne mun fahimci wannan ka ce wannan ƙungiya ce ko da aikin alheri take yi halal ne a yi ƙungiya a yi aikin alheri halan ne ai kungiya ai wa'azi halan ne ya halatta ba bid'a bace amma a ce duk wanda bai yi ba ya zama ba musulmi ba to wannan ita ce bid'a mun fahimci wannan don an yi kungiyoyi da yawa a tarihin musulunci amma ɗora wala'i da bara'in shine ke sa a samu matsala a ciki na fata kun gane wannan yau ya halatta a yi amma kar a dora cewa wato duk wanda baya ciki kamar misali ƙungiyoyin aikin gayya da ake yi a unguwa unguwa na ce akwai kungiyar da kungiyoyin yan acaba kungiyoyin masu gidan biredi kungiyoyin masu kaza da kaza duk ya halatta ayi kuma ayi mitin a sa shugaba ayi me to amma kar ka sa so da ƙaunarka ga al'ummar musulmi ya zama tana da alaka da wannan haka kungiyoyin taimakon gari misali kungiyar ci gaban gari kaza ya halatta ayi shi ma amma kada wannan ya sa ka kyamaci dan wani garin baka son kowa sai dan garinku wannan jahiliya ce kun ban waɗannan da haka duk waɗannan abubuwan da yana cikin abin da ya kamata a gane su to abin nan alamomin waɗannan firƙoƙi da ake cewa firƙoƙi wannan zan faɗe su kawai iya lissafin su da ya kunga ya lissafa matsalabi guda goma alamun ƙungiyoyi waɗanda kowace ɗaya duk siffa su ta cancanci a ce mata firƙa wadda ta rabu da sunna alamominsu ba sai na tafi bayanan da yi da yawa ba kawai ɗaya ɗaya ɗin zan faɗa alama ta farko shine alfurqa warewa da kyamar sauran jama'a a koma gefe wannan alama ce ta kungiyoyin da ba daidai suke ba na biyu ittiba'ul hawa bin son zuciya tafiya ba akan qur'ani ba ba akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan sabanin abin da yake shine daidai ne na uku alghulu fid din zurfi a cikin addini wuce iyaka abinda aka ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ka ce a kai zaka yi wa ka tarbiyya ko a masallaci ne mutum misali yana da masallacin sa sai sai shi wannan masallacin nasa dole ga yadda za a rika irin sallar da za a rika yi dogon sujada za a rika yi in zaka zo ka zo dogon ruku'u za a rika yi bakara za a rika yi ana saukewa da makamancin irin wannan to wannan wuce iyaka ne a addini a masallaci na al'ummar musulmi a cikin gari in aka yi wannan to sifa ce da za ta iya kai wa mutane sun kafa furka da kuma har za ka ga suna kyamatar 'yan wani masallacin da ba nasu ba ana samu wannan ko ba a samu to wannan alama ce ita ma ta furka nan da ne sai ka ji an cewa mutane 'yan masallaci kaza ko ka ji an ba su wani suna ƙungiyoyin da kuke da ana faɗawa wannan ismailiya wannan wane ne kaisaniya waye iya iya iya dinnan duk daga haka suke farawa wani ne kawai mutum ɗaya sai ya duba wata ɗayar fahimta ta hansa da yake ganin shi ya kamata ya makalkale wa abu kaza to shi kenan sai fara jan samari ne musu tarbiyya a kai to a hankali a hankali sai ga ya kafa kungiya ya zama shugaba sai a rubuta ta a tarihi sai a ce wanda shugaban kungiya kaza shi ne, kaza shi ne, kaza shi ne, kaza don haka kullum a rika yin addini yadda yake a ƙur'ani da sunna daidai wa daida kar ka fita daban ka yi abin da ba a saba gani ba kawai saboda wato ka nuna kafi fahimtar addini abu na hudu ittiba'ul mutashabih alamar waɗannan ƙungiyoyi shine bibiyar mutashabihi ƙur'ani da hadisai mu ɗauka mu fara da ƙur'ani ayoyin alkur'ani Allah mu duke ba mu labari huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu wa rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah maduki ya ga mana a cikin alkur'anin nan akwai ayoyin da suke bayyana ma'anarsu take kurukuru ba su da rikici. ana cewa kaza to kowa ya fahimta akwai kuma ayoyin da sun yi kama da juna suna rikitarwa suna buƙatar malamai su bayyana maka su za ka ba wanda ya san ta'awilinsu sai Allah da kuma matabbata a cikin malamai in tafsiri ake nufi da ta'awili anan in kuma ta'awili ana nufin haƙiƙanin abu to ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah warasikhuna fil ilmi malamai matabbata a ilimi ko a irin wannan abubuwan da ba wanda ya san ma'annansu sai Allah sai su ce mu mun yadda da shi ko sa daga ubangijinmu yake amma in tawili anan ana nufin tafsiri to ba wanda ya san tafsirin sai Allah sai malamai ashe kenan duk abin da Allah madauki faɗa a Qur'ani to ka je ka nemi ma'anarsa a gun malamai za su bayyana maka gwargwadon abin da malami ya sani zai gaya maka ma'anarsa to zaka ga daga cikin alamun masu kungiyoyin da suka rabu daga da sauran al'umma alamunsu shine suna bin irin waɗannan nasoshin masu rikitarwa sai su kafa hujja a kai. in ka lura da kungiyoyi da yawa da aka kafa ake biya yanzu misali ka duba shi'a dinnan khawarijawa jahmiya mu'tazila ash'ariya da makamantansu da masu bin dariqun sufaye duk ba sa rasa wani abu da suka kama yanzu misali shi'a in an ce me yasa kuke ithnai ashariya imamai sha biyu. sai ai gashi nan Allah madauki ya a cikin alqur'ani ya ce wa ba afna minhum 12 naqiba saboda kawai an ce 12 sai su kamu ko kuma annabi sallallahu alaihi ya ce la yazalu ad-dinu azizan ila 12 khalifa wannan musuluncin ba zai gushe ba da karfin sa har khalifa 12 sai su ce a to gashi nan hadisi ma annabi sallallahu alaihi ya faɗa 12 to sai su ce to dalilin su na 12 wannan shi ake sai babbin mutashabihi to haka nan kungiyoyi kowa da kowa zaka ga duk masu irin wannan kungiyoyin zaka ga akwai wani abu da suka makale wani wuri ko wata aya ko wani hadisi sai sai ai da mu ake anan don haka dalilin kafa mu kenan shine wannan a abu na biyar mu'aradatu sunnati bil qur'an daga cikin alamun kungiyoyi da suka raba kansu da asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato gwada tsakanin qur'ani da hadisi ai na'am qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya karanta wani hadisi sai sai kai wannan hadisin ya saba qur'ani ayi watsi da shi to in ka ji wannan ita ma alama ce ta mai bid'a yawwa mai sunna ba zai kwatanta duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ta inganta to yadda yake wajibi ai aiki da qur'ani haka yake wajibi ai aiki da ita idan baka fahimci wani hadisi ba ka dauke shi ka kai wa malamai ka ce kaza da aka ce me malamai suka ce akai in wanda ka tambaya bai sani ba ya gina kansa cewa shi ma ya san komai a'a shi ma ya je ya tambayo ya binciko daga sharhin hadisai shin wannan hadisin ya saba wacan ayar in ba haka ba sai kaga an shiga hanyar qur'aniyun ai watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya a ce kawai ba za a addini ba sai da iya alqur'ani wannan ita ma hanya ce ta bid'a abu na shida alamar shine aljahlu bil hadisi alamar duk kungiyoyin da suka rabe daga hanyar manzo Allah sallallahu alaihi gansu suna da jahilcin hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kyamar a karanta hadithan manzo ai na ji ba ku jayya da wannan ba ko yanzu ku duba ku gani duk inda wasu suke ba sa son sunna zaka ji ba sa son a karanta hadisai kowa sai dai a karanta hadithan falalar kungiyarsu ko jama'arsu ko malamin su ko su kuma wannan shine fi komai muhimmanci ko Allah yayi magana sai su iya cewa ba haka ba ai na taba ku labarin aburmun ubaid ba sau ɗaya ba ana yana jin wajen sau uku ina faɗarsa ana wanda ya mai da hadithin abdullahi bin mas'ud na hudu ɗin nan maganar imani da kaddara da aka kawo masa hadisin wannan hadisin abin nan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko har zuwa ƙarshen hadisin ba yana mana magana akan kadimani da kaddara ba cewa za a turo mala'ika mala'ikan zai busa wa mutum rai kuma zai faɗi aikinsa da ajalinsa da kuma cewa dan wuta ko dan aljanna wannan hadisin amr ibn ubayd ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyar mu'tazilawa kun ji ai magana su ankin su maganar hankali ne ko da aka gaya masa wannan hadisin me yace cewa yi wannan mutumin da ya ruwaito hadisin daga ibn mas'ud in shi ne zai zo ya gaya mun yanzu zan ce karya ne ya ce kai in ibn mas'ud ne ma da kansa zai zo gaya mun zan ce ban yadda ba karya ke ibn mas'ud ba kai sai ya ce kai in manzan allah ne zai gaya mun wannan hadisin zan ce ya rasulullah ni ba zan karba ba ku duba fa saboda ya kafa ƙungiyarsa ya kafa mata ka'ida ko hadisin ya saba kungiyar zai ce wannan mu ba za mu yadda ba a kungiyar mu ba ma yadda da wannan hadisin to wannan ita ce alamar kungiya da take zaka kira ta firqa ce wadda ta fita daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama ka kama ta maganar annabi ta ce ba ta so haka nan sai yace ma kai wai da Allah ne zai tsaye da shi yace kai amru wannan hadisin da gaske ne haka yake wai zai ce wa Allah ya Allah ai ba akan haka ka karba alƙawari a gumu ba to kun ga wannan girman yadda bid'a ta kan kai a zuciyar mutum har ya aji qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akanta abu na alama ta bakwai bughdu ahli al-athar kyamar masu son hadisi kyama na masu duk wanda za ga mutanen da suke son bid'a to ba sa son masu son hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma alama ce ta kungiyoyi da suka rabu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiya da za a ce wannan mu ba ma son aiki da hadisai to ita ma firka ce ta zama bid'a Allah subhanahu wataala ya sauke mana al-matlabu thamin naba abin da kai alama ta takwas itlaqul alqabi sayyi'ati ala ahli sunnati masu dauko maganganu ko sunaye da laƙubba marasa kyau suna kiran ahli sunna da shi wannan ita ma alama ce ta in bid'a ko kaje ana ce musu ‘yan hashawiyya san hashawiyya masu bin hashu wato sun kama ko ƙoshariya masu bin wato ɓawo ba su san lubbi ba kamar zilawa da akwai waɗanda ake ce ma'in akalaniyun har a zamanin yanzu akwai su abin nan rationalist haka suke ce musu yanzu abokance wanda kawai su kullum hankali suke kallo in kawo musu aya haditha sai kai da Allah ya limu mu ai wannan ayat taku bata dace da a 21st century bai kamata ana daukar irin wannan maganar ba to irin waɗannan mutanen alamar suna kiran masu bin sunna da bin qur'ani suna kiransu da irin wannan suna ko su sai musu hashawiya ko a ce musu literalist ma'ana yan bin nassi ƙuruƙurin nassi ba ku da fahimta ko a ce masu myopic reasoning ma'ana hangen ku haka takaitacce ne ba ku da eh, abin nan eh, ufuki mai faɗi to wannan duk alama ce ta masu bin bid'a alama ce ta masu kauce wannan kuma an yi ta cin a baya kuma har zuwa yanzu akwai ana yi na tara alamar tarkun hali mazhabi salaf kin shiga mazhabar magabata a ce ga hanyar su abubakar da umar ka ce ba ka so ba ita kake so ba sai ka bi wata ka sa mata suna ko da wani malami na zamanin yanzu ko na wani zamani da ya wuce in akwai wanda ya cancanta a ce yana da mazhaba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su Abubakar ne su Umar su kuma ba su yi ba kaga ashe alama ce ta cewa kenan ware wannan hanyoyin a sa musu suna to ba hanyar manzan Allah bace sallallahu alaihi wasallam kowane irin suna sannan na goma takfiru mukhalifihim bighairi dalil alamar su masu wannan bin kungiyoyin bid'a shine su kafurta wanda duk ya saba musu ba tare da dalili ba motsi kaɗan a cewa wani kafiri wani kafiri saboda kawai ya saba da kai a wani abu to wannan alama ce ita ma ta bidi'a. a koma komai a yi masa aiki a yi masa binciken yadda ya kamata kar a fidda mutane daga addini ba tare da dalili ba to wannan maganganun da suna da yawa a zan tsaya iyanan nan yayi wajen shafi 100 akan wannan maganganun da na faɗa to amma tunda lokacin ba zai ishe mu ba zan tsallake inda zuwa inda aka yi maganar mai ake nufi da wannan kalma ta kullu hafin nari illa wahida a cikin wannan hadithi ya ce wannan mawqiful ulama min hadhihi aljumla dirayatan ma'a bayanil ma'ana sahihi laha الموقف الصحيح الذي ينبغي اعتقاده والمصير إليه لأنه الحق الجاري على وفق قواعد السلف ومنهج هذا ومنهجهم في هذا الباب أولا إيش نفرقه أن الفرق الاثنتين والسبعين سوى قنجوين ننقدا سبعين دبيو أكون قاعد نفسه لهم سوى الأمة ذات ربكشي نوع سبعين دأكو duk suna wuta ko sun cancanci shiga wuta sai guda ɗaya yawwa to sai ce annal firqa thintaini was wannan ƙungiyoyin guda saba'in da biyu ɗin fil jumlati a dunkule la ya zaluna min ahalil islam ba sa gushewa in ana zancen musulmi to suna ciki ba ka yi musu hukunci a duniya ka ce musu kafirai mun fahimci wannan yawwa kawai saboda ƙungiyar ka ce wannan ƙungiyar sunansu kafirai amma suna kan abinda yake ba shi ne sunar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya kenan sannan sai ce lam khuruju minhu ila al-kufri basu fita daga wannan musuluncin ba zuwa kafirci fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma hukmihi ala al firqi bi annaha kullaha fi an domin kuma Allah sallallahu alaihi duk da cewa yayi hukunci akan kungiyoyin nan cewa suna wuta to lam yukhrijuhum min al-islam bai da su daga musulunci ba bal ja'alahum min ummatihi ya sanya su a cikin al'ummarsa da yake cewa wa ku ummati al'ummata za ta rarrabu zuwa kashi-kashi kaga a ce duka al'ummarsa ce amma mai shiga aljanna ɗaya ce kaga kenan karkace musu saboda eh, wannan ƙungiyar ta zama kafira ina fata mun fahimci wannan wannan eh, ɗaya kenan sai shi wal a'immatu rahimahumullah lam yukaffiru jami'a ahlil bid'a haka shi yasa manyan-manyan malaman musulunci tun daga zamanin sahabbai tabi'ai ba su kafirta dukkanin ƙungiyoyin musulunci ba akwai waɗanda suka kafirta din akwai wanda suka kafirta da nassi irin su jahmiya saboda inkarin akwai Allah da siffofinsa su imam ahmad nasoshi da yawa an ruwaito sun kafarta irin su jahmiya da jahmi ibn safwan da kuma wasu ƙungiyoyi irin su ismailiya shi'a masu da'awar ali ubangiji ne duk masu irin wannan <clears throat> to an an yi itlaqin kafirci a kansu hakanan kuma masu yadda da cewa komai Allah ne masu wahidatul wujud irin su kungiyar su ibn arabi isu al-afif tilmusani su ibn al-farid masu irin waɗannan maganganun duka akwai nasoshin malamai da suka kafurta su bi ainihin da kuma cewa wannan tafiyar ka dubi ko duk duniyar nan ka ce komai Allah ne kai ma Allah ne hulan nan Allah ne wannan kafirci ne yawwa to wannan malamai da sun yi magana akan wannan sai ah, na biyu ce al-ma'furu an salaf wala imma itlaqul qawl bi takfir al-jahmiyya yau wannan na riga na faɗi shi ba sai mun tsaya kansa ba ah, sannan yake cewa wannan wa yatarattabu ala ma sabaqa amrani anna man min kufri thintain wa sab'in ko man kaffara al-thintain wa sab'in firqatan kulluhum aw qala inna thintain wa sab'in firqa kullu wahidin minhum yakfuru kufran yanqulu anil milla faqad khalafa al kitabu was sunnah yace duk mutumin da yace kungiyoyin nan guda 72 sun fita daga addinin musulunci to ya saba qur'ani ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake nufi ba wa ijma'in sahaba ya saba wa ijma'in sahabbai na biyu annal farq annal firq al-sittain laysu fi martabatin wahida su kuma waɗannan kungiyoyin da aka ce sun cancanci wuta to ba matsayin su ɗaya ba kowanne ana duba wajen hukunci ana duba aqidar da suka ginu akan sa ne akwai wanda aqida su zamu zo mu ji shine darasin mu na gaba a wannan littafin firqoqi ɗin nan ko in ce bidiyo'i iri nawa ne wajen dangane da hukunci sun akwai ta kafirci akwai wanda ba su kai kafirci ba insha Allah darasin mu na gaba a mako mai zuwa shine abin da za mu karanta daga littafinmu da muke karanta wani asali sannan sai ke cewa ya kunu fihi almunafiqu zindiq yace a cikin su akwai wanda yake munafiki ne zindiki yace wannan kafirci ne hukuncinsa a batini ce wa kuturu hada ana samun waɗannan da yawa a cikin masu jihamiya da masu rafida su eh, binan shi'a imamiya da masu kafirta sahabbai da masu cewa ali ubangiji ne waɗannan a hukuncinsu akwai kafirci ne akwai ce fa inna ru'asa'uhum kanu munafiqina zanadika domin waɗanda suka kafa wannan harkokin gaba daya dama sanannun zindikai ne daga cikin munafikai ba waɗanda aka san su a cikin al'umma ba da aka dangana wadda za a yi zuwa ga wani abu a danganawa ce da aka same ta daga baya kawai domin a bar abu ya ci gaba yace wa qad yakunu fihim man huwa mubtadi'un za a iya samun wanda kuma dan bid'a ne amma akhrajathu bid'atuhu min al-islam ila al-kufri akwai wanda yake bid'a yake amma bid'a tasa ta kafirci ce wanda ta fidda shi daga wato musulunci zuwa wani abu ba musulunci ba wa kad yakunu fihi almu'minu zahiran wa batinan akwai kuma wanda yake yana cikin wannan irin kungiyoyin amma mumini ne zahirin sa da batinin sa don haka ashe kenan kaga kuskure ne ai hukunci cewa dukkan wanda ke cikin wata kungiya ya kafirta saboda kawai zaman sa irin eh, waɗannan kungiyoyi da ake faɗi duk da yake na faɗin inda kun fahimci magana ta akwai bambanci tsakanin kungiya ma'ana furka wadda firka wadda ake nufi anan da kuma kungiyoyi na aiki da ake cewa da ake sato duk kuma kowanne su ma da ka'idojin su wanne me ya kamata abi menene ba za a bi ba a na farko daga cikin waɗannan kuma la juzu ash-shahadatu ala mu'ayyanin min al-firq bi halatta ay shahada ay shaida a tabbatarwa wani dan wuta ne ko dan aljanna ba daga cikin waɗannan masu bin wannan kungiyoyi ce kawai saboda zamansa sa dan kungiya kaza mutum daya ake nufi tunda kun ga ku gane muayyan in an ce muayyan ana nufin mutum daya ka ambaci sunansa ka ce malam wane mai kaza to bai halatta ba ko me yake yi ka ce masa saboda zamansa a kungiya kaza kafiri ne amma za ka iya cewa kungiya kaza daga cikin aƙidunta akwai kafirci akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko babu dawwa to wannan ita ce aƙidar sunna shine ka ce abu kaza a cikin aƙidun kungiya kaza kafirci ne amma ba lalle ne zama duk mai cikin wannan kungiyar kafiri bane domin akwai wanda yana ciki wani rudani ne ya ja wani san duniya ne ya ja wani neman kuɗi ne ma ya ja wani kila wani abu ne da ake holewa ya ja don haka ba lalle ya zama a zuciyarsa can zahirinsa da batini kafiri bane shi yasa kar a yi masa hukunci a matsayin muayyani a ce malam wani alhaji wani na unguwa kaza misali kafiri ne annabi ce annal firaq ath sab'in mutawa'adatun fil akhirati bin nar wannan kungiyoyi guda saba'in da biyu mutawa adatun nan da ke so da mamman bayani an musu narkon azaba ne mana alkawarin azaba aka yi musu cewa za su shiga wuta ka gairi hamin ahalil wa'idi don haka hukuncinsu hukuncin sauran ma'abuta wa'idi ma'ana ko mutum ɗaya ne in yi laifi ba akwai nasi ba da ya ce za a yi masa kaza a lahira misali kaga wanda ya kashe mutum wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa lahu azaban azima kaga wannan alƙawari ne narko ne Allah madauki ya masa na azaba sannan innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira mai cin dukiyar maraya ba abin da yake ci a cikinsa sai wuta kuma zai shiga wuta to a nan duniya ba za ka zo in kaga mutum ya ci dukiyar maraya sai ka ce kai dan wuta ba ne mun fahimci abin to haka wannan abin yake dangane da wannan kungiyoyin da aka faɗa guda 72 baka cewa duk wanda ke cikin kungiyoyin nan daga ka ganshi kace wannan dan wuta ne abinda ake nufi sun cancanci shiga wuta in suka mutu akan wannan abin da suke kai ina fata kun gane abin yawa shine ma'ana wa'adatun bin nari fa hiya ka ha min ahli ta tahta mashi'a. suna karkashin mashi'ar Allah in suka koma kuma ran lahira na farko Allah zai iya azabtar da su da wannan gwargwadon kowa irin abinsa sai a duba ran tashin alkiyama a cikin kungiyar da wane yake bi idan akwai kafirci a aqidun sai a duba shi yana cikin masu aqidar kafircin to a lahira za a yi masa wancan hukunci ba a nan duniya ba in kuma a cikin aqidun bai kai kafirci ba bid'a ce to sai Allah madaukaki in ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi domin duk abin da bai kai kafirci ba Allah madauki yana gafarta shi in yaso in yaso kuma a yi masa azaba to ita ce waccan ma'anan finnarin sai ta zo ta hau kansa ina fata mun fahimci wannan yawa to sai yake cewa kuma faman sha'a azabahu bi adlihi wanda Allah ya so ya azabtar da shi da adalcin sa wa adkhalahu nar da ya kuma shigar da shi wuta wannan adalcin Allah ne domin ba haka kawai bane sai da mutun yayi laifin sannan akai masa wa man sha'a A rahimahu bi fadlihi wanda kuma Allah ya so ya ji kansa da falalasa wa ghafara lahu wa adkhalahu aljanna sai shigar da shi aljanna wa man dakhala minhum an-nara wanda ko ya shiga wuta a cikin su fa innahu la yukhalladu fiha to kuje wanda ya shiga wuta a cikin waɗannan masu kungiyoyin to ba zai dawwama ba fa inna nabi domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul bai ce innahum yukhalladuna fi nari ba bai ce za su dawoma auta ba bal yukhrijuhu Allahu minha wa yadkhuluhu aljanna wa yudkhiluhu aljanna amma da sharadin me in bid'a tasa ta kai ga kafirci ba ina wannan gun ina so a fahimce shi sosai yawwa akwai bambanci tsakanin hukuncin duniya da hukuncin lahira hukuncin duniya an ce mai karkacewa kowa kafiri tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a cikin al'ummarsa amma ɗaiɗaikun mutane wanda ya yi abin da yake na kafirci ne to sai a kai shi masa hukunci ko kuma a cikin ƙungiyoyin in aƙidinsu sun kai ga kafirci to a bayyana a cikin karatu da wa'azi da faɗakarwa cewa aƙida kaza fa abun ƙungiya ka za kafirci ne amma ba duk wanda za ka gan shi ya je cikin ƙungiyar sai a ce masa ya zama kafiri ba sai a bar shi in aka je lahira sai a duba in kafirci yake kai to ba zancen hisabi kawai sai wuta in ba ka in abinsa bai kai kafirci ba aqidar tasa to sai a tsaya Allah maɗaukaki kuma a bar masa hukunci in ya so ya hukunta shi ya yi masa azaba da adalcin sai fidda shi ya kai shi aljanna ba zai dawwama ba saboda bai kai kafirci ba in kuma ya so ya gafarta masa ma je ka wuce la'alla dama bin ra'ayin wani ne ya kai ka kaza da kaza jahilci da makamancin waɗannan ina fatan mun fahimci wannan to sane cewa amma man kana munafiqan amma wanda yake munafiki ne aw akhrajathu bid'atuhu ila al kufuri ko kuma ya zama bid'arsa ta kai shi zuwa ga kafirci yace fa huwa khalidun fin nari mukhalladun khuludan mu'abbadan in ya zama bid'arsa ta kafirci sai ta kai shi ya zama kafiri to zai dawwama a wuta ne har abada ba zancen fita fa ma'ana kullu hafin nari annahum muta'arraduna lima yudkhiluhum an-nar da haka abinda ake nufi da cewa kullu hafin nari shine su sun gitta kansu zuwa ga abinda zai kai su ga wuta kun ji fasar ma'ana sun kai kansu zuwa ga abin da zai kai su ga wuta shine ma'ana ba ma'anarsu a nan duniya a yi musu hukuncin dukkansu yan wuta bane kamar da duk ya kawo maganganun duk waɗannan ba maganganunsa bane maganganun malamai ne a wurare da dama inda ya ɗaɗɗako waɗannan maganganu dole dai mu tsaya akan hakan saboda lokacinmu ya riga ya wuce amma akwai abubuwa da dama da ya kamata a sani la'alla in Allah ya sare wata rana zai zama ko muhadara ce ta musamman ayi la'alla awa ɗaya zuwa biyu da za ta kwalkwale ba lalle iya wannan littafin ba abin da yake da alaka da wannan matsalar rarrabu wannan ya hukuncinta matsayin ta don misali daga nan sauran abubuwan da ba mu gani ba ya tattauna a kan maganar illa wahida mai manar illa wahida din su wane ne da nasoshin da suka zo a kan wannan me ake nufi dan akwai nasin da ya zo da cewa abinda ake nufi shine aljama'a me ake nufi da aljama'a din me kuma asawadul a'zam da menene kuma abinda ake nufi da ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi shi ma da ingancin sa da kuma maganganun malamai akai duka dai ya kaka waɗannan maganganu daga maganganun malamai ya dauko su yayi yi maganganu kuma sanai magana akan menene sunna sunnar kanta me ake nufi da ita wannan dai na san mun yi maganganu akai sannan alfirqatun najiya da ake cewa mai ma'anarta alfirqatun najiya duka waɗannan maganganu suna nan cikin abin da da shi da wasu malaman duk sun kawo su kokarin dai da yi babba shine kasancewar a wannan hadisin ya dauka ya masa irin wannan kwalkwalewar kuma ya kawo littafin duk da aka rubutu kafin shi akan harkar waɗannan wannan hadisin da ya kawo su ya yi amfani da su kuma ya fa'idanta da su ya faɗi abin da ba a cike ba a wasu daga cikin littafan a ya ƙoƙarinsa ya ga ya cike wani wurin allah maɗauke saka masa da alheri da dukkan malaman musulunci da suka bayyana mana wannan manhaji na adalci babban abin da ake so dama a musulmi ya zama mai adalci mai adalci mai adalci kullum aƙidar ka ita ce nassi in kana zancen aƙida ina nassin ƙur'ani ko hadisan manzan? Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne aƙidar ka hukuncin ka akan wani kuwa yana da alaka da me yake kudurtawa a zuciyarsa in abin da za a yi masa hukunci ne na zahiri to a kai shi gun shari'a ta yi masa in kuma hukunci ne na duniya a matsayinka na mai wa'azi to ka tsaya a kan aikinsa za ka yi hukunci ba shaksinsa ba a kun gane wannan insha Allah ma'ana ana yi aiki ne hukunci cewa wanda ya yi kaza hukuncinsa kaza wanda ya kaza hukuncinsa kaza amma kar ambaci suna kar a ce wane ya zama kafiri wane ya zama kafiri wannan duk ba cikin karantarwa da malamai suka yi sai dai a kai shi in yayi kafircin hakikatan a kai shi gun shari'a a yi masa hukunci in ana yin hukunci irin wannan in ba a yi ku sai ku hakuri ku tsaya iya abin da kuke da iko a kai ku yi wa'azi ku faɗakar cewa abu kaza ba daidai bane da dalili daga qur'ani da sunna kuma ba lalle ba daidai bane har yanzu a shiru a ki faɗa wajibi a faɗa dan shi ne addinin Allah amma kuma a faɗa cikin yadda zai amfani da kuma adalci Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilmi na wa alaikum assalam na'am hmm. eh alakarsa da shi shi ne duk wanda yake yin bidiyar in yaje za a kore shi ba zai sha ba kuma dama bayan an gama hisabi ne to in yana da wannan abu sai a kore shi ba zai sha ba sannan daga bayan Allah maɗauki ya so ya masa rahama ya masa rahama sai wuce yau amma tabbas wani hadisi ingantacce ne duk wanda ya wani abu sabo a cikin addini ya fito da shi ko kuma ya aiki da shi ya wata bid'a to yana cikin waɗanda za a kore daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su sha ba hmm. haka masu bin wannan firkoki daga cikin azabar da za su samu in suka mutu akan waɗannan bid'o'in shine suna cikin waɗanda za a kora daga shan tafkin manzan Allah sallallahu alaihi haka ke nufi insha Allah a'a ai hukunci a lahira kaji yadda muka faɗa cewa ga yadda za a rarrabe kowa gurgudun irin abin ɗinsa amma tun da dama kowanne daga cikinsu ai bidi'a yake banda firkan najiya ɗin banda firkan sunna duk yan bidi'a ne sunansu yan bidi'a amma ba lallai a ce yan bidi'a duka kafirai ba Shi ne bambancin don haka duk wanda kwai mutu a bidi'a to yana cikin waɗanda za a kora amma wannan shi ma wa'idi ne ai ka fahimci abun mai ma'anar wa'idi nassi ne na wa'idi in Allah ya so sai iya yafe mutum kuma sai a bashi ya sha kamar yadda za a yafe masa ya shiga aljanna shiga aljanna ba ya fi shan ba to in aka ce za a yafe mutum ya shiga aljanna kuma shan ai abu ne mai sauki don haka tunda a cikin su akwai wanda za a iya yafewa la Allah Allah zai iya yafe mutum amma wanda yake nasa ya kai ga kafirci to dama babu duka wucewa za a yi la aljanna la shan tafkin la komai sai wuta Allah ya tsare mu hmm. na'am alaikum salam hmm. ai shi muka yi magana khilaf da ikhtilaf sabani da asassaba ma'anarsa dama shine sabani na wajen ra'ayi wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza in ku aka ce sabani ya kai ga mm, ja daga ka ja daga jama'a ta daban masallaci na daban wannan ba musulmi nan ba zai bi wannan sallah ba to shi ake ce furqa yau amma sabani na fahimta ni na fahimci kaza kai ma ka fahimci kaza wannan duk ba matsala yau ba a san sa ai kokari ai maganin sa amma in ya har kai ga an raba masallaci an sauko liman daga kan mumbari an yi menene an raba wannan to waɗannan abuwa sunan su furƙa kuma sun shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi da aka hana hmm. na'am to sai mi sallan sha ko ina tambaya na'am jama'a aishi jama'a lafazi ka tuna mun ma wani abu yana da kyau jama'a lafazi ne shari'i. suna ne na shari'a in an ce jama'a ana nufin haɗin kai ba ƙungiya ake nufi ba e a ma'ana jama'ar da suke ita ce asalin jama'ar Manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dama a wani wata riwaya ta hadisin ai cewa yi da aka tambaye shi da yace kullu hafin nari illa wahida sai aka tambaye shi wacce ce sai ce aljama'a to aka ce aljama'a ai kaga ya mata alifun da lam yana nufin al'umman nan wannan dai ta Manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa shi kake nufi yawwa sannan abin da so dama in tambihi akai intima'i me hukuncin mutum ya dangana kansa zuwa ga wata kungiya ko wani ya ce ni dan kaza ne ni dan kaza ne malamai suna cewa yana da kyau mutum ya dangana kansa zuwa ga suna na shari'a sunayen da suke sun zo a shari'a sunan sunna ya ce shi ahalus sunna ne wannan daidai ne ni ah, mu ahalus shari'a ne masu bin shari'a ne saboda shi ma suna ne shar'i sunan jama'a kaga ahlus sunnati wal jama'a duk suna ne shar'i to malamai suka ce yin wannan yafi tare da cewa in mutum misali ya ce yana wata kungiya ta wani gari ko na wani aiki wannan bai saba ba muddin babu ta asubanci akai kamar da mu wancan misali misali kungiyar likitoci kungiyar yan acaba ba laifi kace ni memba ne a ciki kawai amma karka ce za ka sa soyayya da kiyayya akan membership na wannan kungiya in babu wannan ba matsala kuma kar a raba kan al'umma bisa wannan duk wanda muke tare da shi namu ne wanda baya tare da mu ba mu ruwan mu da shi ba za a bi shi sallah ba ba za a ci kansa ba wannan furqa kenan ba ba rabuwa bace hmm, ya zama kungiya mai aqida ba kungiya ce kawai ta sabani ko ta yin aiki ba hmm, Allah maduki Allah sa da an gane zancen sau da yawa irin waɗannan maganganun wani bai fahimce su ba zai dauke su da wata ma'anar sai ka ji a wata unguwa an ce wane ya ce kaza ina so da Allah a rika fahimtar su sosai duk wanda bai fahimci wani abu daga zance na ba yayi tambaya tun anan ga abun a rubuce a sauti kai yau da kowa ya ji lafazin da na faɗa ko kuma ya bi ni a waje ya ce wuri kaza da ka ce kaza shin kana nufin kaza ne dan karka fassara cewa ina nufin wata kungiya da ka sani a yanzu ba haka nake nufi ba yauwa amma ka'idoji ne na malamai na bayar kamar da na sani kullun so nake mu tashi da tarbiyyar daina ambatan jama'a da ƙungiyoyinsu da sunayensu a irin waɗannan wurare domin ba zai mana amfani ba so mu ce kullum mu samu haɗin kan al'umma su zama wuri guda to kar a ambaci sunaye amma ka ba da ka'idoji na malamai ga yadda abu ka zaki ga yadda abu ka zaki na'am hmm. na'am na'am ya danganci wace irin aƙida ce mutum yake duk wanda yake da aqidar da bincike ya nuna akwai kafirsu a ciki ba za a bi sallah ba amma idan bambancin fahimta ne ko kuma yana aqidar da bai ma san me yake ba gargajiya ma yake ko wani abu ba ruwanka sai ka bi shi sallah yauwa ko da yana ɗariƙun sufaye muddin ba hukunci ka tabbatar cewa yana cikin masu aƙidin wahidatul wujudi ba dan kaga yanzu masu sufanci ba dukansu suke wannan aƙidar cewa komai Allah bane ba dukansu bane amma dai intisabi zuwa ga harkar tasawuf din bid'a ne to amma baya hana abi su sallah an yi lokacin da malaman da suke yin salloli a masallacin khalifofi a baya suna da irin waɗannan aƙidun amma kuma an bi su sallah amma wanda duk aƙidarsa ta kai ga kafirci to ba za a bi shi ba an fahimci shi wannan yawwa wanda ko bai kai ga kafirci ba ba laifi dan an bi shi an ya iya sallah wannan shi ma na'am wa alaikum salam na i masu masu shi'a ba duka suka san ma me ake a shi'a ba amma duk wanda ka taba ji ya kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan abubuwan da yake zahirin su ko la'anar Aisha wannan kafirci ne yawwa ba zancen bin sa sallah Allah sauke wato ni abin da malamai suke faɗa a wannan ka'idojin shine hukunci am akan jama'a yana da wahala ma'ana gamamman hukunci kace duk wanda ka ganshi gu kaza kai masa hukunci da yana da matsala yana da matsala yau da haka hukuncin afrad kuma idan ba zuciya ka sani ba shi ma yana da matsala don haka idan kana da dalili akan wani aqidarsa ta kai shi ga kafirci shikenan alakar da zaka yi da shi sai ka ware ba kai ba shi mun gane wannan yau ban ce abi mai yin kafirci ba yau amma duk wanda yake bai kai ga kafirci ba kawai ya yi talabbusi da wani abu na shubuha da yake bi to nan baya hana abi shi sallah kuma waɗannan abubuwan su suke sa idan yanzu misali a garuruwan da muke da su yanzu da ƙauyukan mu mafi yawan su mutane ne wasu da yawa ma gargajiya su suke bi ba san me ake bi ba duk waɗannan harkokin aƙida duk ba su san su ba da haka mutanen da suke irin wannan ƙauyukan ku bi limamanku na ƙauyukan ku sallah ku samu damar da za ku yi musu wa'azi ma ku ilmantar da su sunna din ware wannan ita takan sa a samu irin waɗannan matsalolin ya zama an kasa samun yadda za a yi maganin abun har wasu su zo su shiga jikinsu su zama cewa ku ne baƙi ba ku ne asali ba ina fata mun fahimci wannan da haka wannan shine asalin dama abin da ake so kar a rika yawan ware-waren nan duk abin da zai sa a ware a koma gefen ai kokari ai maganin sa a zauna da mutanen da aka sani na gargajiyar na al'adar a shiga jikinsu a ilmantar da su tun kafin waɗanda suke tare da aƙidun da yake ma wasu nasu kafirci ne su zo su riga ku su kwace su kuma sai ku zo ku rasa yadda za ku yi da fatan mun fahimci waɗannan abubuwa Allah samu gani